مقتر من هاج القاصدين واعلم كثني ان التكبر يظهر في شمائل الانسان فاتني بمن كي انا بينا اتكن سكيت انغدان بمن كي انا بينا اتكن سكيت انغدان الشمائل تتعار عنهم دجه كمن قد أفسك أقول متوم عند نتاسي وچوا وچوا وني وني نا يأي كما دا دجيا وني كما ذاك جريني ني أفضل ريني ما نارين وانتر دي in kowa ya zai ɗauke kawai tsayan fayan zai wuce shi zai je inda zai je amma in ne gani kuma sai ga yana ba salamu alaikum sai ga jiya zai ce kun ga ku dinga tara da irin wannan karatu muke a irin wannan karatu amma muna son mu gyara mu gyara halayenmu da dama abin da ke hana mutum ya gyara hawa shi yadda kuke so din nan in karatu ya yi masa irin yadda yake so zai riƙe shi kaf idan karatun nan bai masa yadda yake so ba ko jin sa bai ko jin sa ana dungoro shi ya shafe shi ko jin sa bai kuma mutum mutum ne kada ka damu ka ce masa sai ina da gida sai ina da muƙani ko talaka ne ka ɗauke shi mutum ne idan misalin mu muna kallon irin wannan kana kana da magana da wani wani in ya ga kamar ya ce koyi wannan ni da ni mutum ne in kana magana da shi ya kafa ya maka ba za ka ce ya dakata sai ya yi tsaki ya kuma yi wanda kake magana da shi babba ne kuma je ke na zai jira shi ba komai kuma ma amma wancan shi ba komai ne ba a dakatar da shi kuma ta bako ne zai yi haka ta ga bako dama ba a karanta karanta da shi amma kudin gida kuma daga cikin alama in ya zo ya mata magana kashi jira shi ya fi karfi ya ta bawai ya dawo wani jima yayin da ba kowa to lokacin da yanda ba kowa Allah sauƙaƙe sai shi kenan ba ka da wani aiki ba ka da wata ajanda a gaban ka ajanda ta kawai shi kenan ya kacinta kenan ya kamata ka yi amfani da hankalinsa ka amfani da hankalinsa har kai za ka nemi abu dole ka yi haƙuri saboda na duniya za a yi haƙuri amma na addini ba a haƙuri kuma yi tafi zagin ka zai sai mutakabbiri ne ba ka sauraron mutane don sai a hankali to amma nan ba ana maganan wanda aka yi wa haka ne ba da ce ya yi haƙuri a'a ana ta kowanne mawdu'i da wurinsa nan suwa ake gyarawa mutanen ne ake gyara masu neman hulɗa da mutane mutum ba zai daɗa daga kai ba wancan ka kalle shi wancan ko ka akwai ma ne ke wani kawai don haka na saboda kawai in yi danno dole ka kauce ka ba shi lokaci ko da ya ɗan irin da ya wuta haka kaga na lokaci na wancan yana ganin sa zai ɗan sheke to yau ko zai fita ya kauce ko a gani wannan ya wuce wannan ya wuce yadda kafan zaki ya danno zaki ya danno da zai su gwamfi juna kun yi zai buge shi haka amma in wani ne zai tantare shi da ɗan mutunci mutunci assalamu alaikum assalamu alaikum ba wai za ku tsaya sai kun yi dogon magana ba ga wancan ka, amma da shi ma wanda da ai mutum ne ka kalle shi da kima da ko ɗan ƙaramin yaro ne ka kalle shi da kima yaran ne suna hadda wai ƙarfinta eh, ne yaro ita wata riwaya na ja karar ne ƙarfinta eh, tun nan tun maka wani yaro da aka ce masa je kai sai ki sai ya fata sarki nisa an ce kai kaza ba za ka shi ne ran na fi da ni a fahu <laughs> eh, shi ya fi da ni na yi kuma ya fi da ni. Ita da ya shi zuwa. kaga dai bai daidai ba kuma ka mutu bai lokacin da ka je ka san sarai kai masa wanda kai wasu irin nan da kai hmm? sai na shiga fahu ya fidda ni don haka nan ne kuma daga nan sun riga sun kuma kuma ƙarshen sa nan gaban ta tafi kenan hmm? a rufe da ya haɗa to ko da za ka cire mutum da fahu ko za ka sa mutum ya tashi a wuri maimakon ka ce masa aka masa kayan masa magana ta karanci da ba ka saka shi da kanka da tashi goma ba zai manta ba abada kuma ba haka aka sayi nasiha ba akwai mutanen da tsakanin da Allah bai kamata ba su sai hulɗa da mutane ba ne daidai yake babu lokaci babu jama'a wata rana za ka zo ka tarar ba kowa sai wannan din abada akwai jama'a yiwu. to za a zaɓi akwai mutanen da ya kamata a kama ka hulla da mutane ɗan yajin gwamnati ita tana zaɓen haka ko kuma kamfanoni kamfanoni ba kowane mutum za ka shi ba fuskan tarban jama'a ba kowane ne ba wani kaman tabi ta halitta face Allah masa irin wata halitta duk da ana neman ya tarbiyyantu amma gautsi mai gautsi bai kamata a fashi a gaban jama'a ba dole sai a sa masa shugaba saboda kana in wanda ya zaba shi zai magana da mutane ba to akwai mutane masu tsanta kai da ganin wannan akan gano girman kai ba sai an je zuciyarsa ba irin yadda yake kada kansa ga wasu abokansa ne kaɗai yake ɗagawa kafa haza nau'un da takabburi in ka same ka da irin wannan ka yi kokari ka kalli kanka kowa wannan karatu kanka za ka yi wa nan sai ka kalli a kake zai fi ba sauki wannan daɗin wannan ka iya ɗan saba don saboda kwana koyar da karatu ne akan karatu a ai zan faɗi ka ce mu faɗi mana ana ce zan koyar da karatu cikin karatu ba ba za ka ce to faɗa mana koyar mana da shi din kuma kai fushi ne da ake gudun yin fushin ka sai tashi kenan a bashi yawwa ai ko kai kai fushi ba da ni zaka fushi ba ko ka samu kai ba wanda zai raba ku duk da hankalin ya gama muna doke doke in zai iya rabawa ya raba in ba zai iya raba ba kuma ce wa'annan ko ka shiga tsakani za su haɗu tabban ka walar da kanka misalin da kadara abin da za ka yi a ce maka dan a ne ko a ce ma dan bida ai ka ga ba babin ne ba hmm? ba min ne ba babin da muke ciki mu'amalolin da muke yi a tsakani shi ake magana san kai da kanka ka ce ai akwai dalili don sai ba a magana shi ya fito karatu akan karatu kullum idan aka koro karatu wata karatu fa jirgin karatu ya taso kalmar da karatun ne ake tage a cimma to shi kada za ka kalla Akwai gari ake sa a rusa a cikin gari akwai wanda ba a fata ba a kan gaba za a kawo shi ba idan da an riga an rufe kawai dole ka dubi mala'iku ba da suka zo za su rusa garin annabi ludu annabi yanzu sai ya rusa gari garin ba za ka rusa shi na nufin ɗan shi kan akwai musulmi ba ciki kan akwai mai ima a cikin ayi don ji a wanda ke cikin masu imani ai ba wannan magana gari dai za a rufa su jama'a za a halaka su kan kin annabi lulu kace ah, mu ba san wanda aka to aka to ma mu sai da mu aikin mu to haka a wanda aka tafi din nan shine ba a saba shi ba saboda kana ana magana ne misali in ga misali littafin da rubuta a kan mu ba amma ba za ka mutum sai yan masallaci ake nufi yadda kuke mu'amala da juna ko ake nufi ba ana magana tsakaninku da yan shiya ba ba ana magana tsakaninku da yan bidiya ba a nan sunan ku ake magana amma ba ku ne littafi ba naku ne ba littafi na duniya ne eh eh shi ma wannan agalabiya na jirul wujudi ne bai fai yawa ba duk wanda isan mutum ba halinsa ba ba ka danci a juye za ka ce ba halinsa ne ba kawai duk da wani eh? oh, oh. amma mutum in halinsa ne shi kawai sha kai ke ce ma kusan kan wani na mana yanzu nan ba hmm. shi ne maganan da ake nufi ya tafi ka mutum ke magana ko jaki ke magana ko ka ta iri irin wani to irin sa ake magana irin sa ake magana sai iya yi wa wancan wanda ake ma duk wancan na jiru ne ba yau kuwa ba in halin mutum ne an san shi halin shi ne halin wani ne wannan ba wani abu ne ya same shi ba a koyaushe sa kenan kuma bari ka gani yanzu bari ki isa da wani da za ka samu masa ido misali in yi zoye muku yin wannan abu da ku cika wadda gansa can sai ka samu shi da wadda sai na ta dariya eh? Eh. to ka akwai irin wannan amma amma dai wancan ma wani lokaci kakan rikice ga aikin jama'a amma tsakanin da Allah ba da su kuke ba kuma a lokacin mutum kan shi duk irin wani halin da kowa duk kama da za ka bi ta kanshi kakan shi wannan halin amma wannan ba ce ake magana magana ta al'ada ma'ana uwa ba al'ada ta ɗabi'a haka ba kuma masu irin wannan ɗabi'a shi dai in dai ba na shi ba to wanda ke magana da shi to shi ne ake so irin waɗannan mutanen da su mu kayyo wannan shi ne gishirin cewa shi ne alaƙa igiyoyin da za su ɗaure mu da juna eh sannan kuma wanda ya samu irin wannan ɗabi'a dole a dinga haƙuri da shi shi kuma kada a ce tun da ya samu kafa ya ɗabi'atu da wannan ɗabi'an zai iya gyaruwa rana ɗaya ba ko ba haka ba zai iya gyaruwa rana ɗaya ba sai dai da yawan wannan karatun ɗin zai iya gyaruwa na'am a kai sai ka rabu da shi kai kaka ne ka ka nuna masa amma ai muna so ne ya zama mu ko saboda kana nan mu duba ba shi ne muka ce in ga irin wannan mai wannan halin ya kai kan shi ko kai masa da an fa sama sama ka shi to irin wannan ne ba shi ne ake cewa an ka zanta cewa ya samu jarabawa na gode Allah da bai yi shi ba amma wannan mutum da yadda za a yi a gyara shi sai ka ci gaba da hanyoyin da za a bi kuma zai taimaka shi ma ya dawo a ci gaba tafiya da shi amma ba ya kice shi ake ba kaga ai yana son wurin sun da ha'ina ne yana da na wurin amma bai da daɗin mu'amala to haka to irin waɗannan ba sai dole wanda kake son shi za ka yi magana da shi saboda kana son shi akwai wanda Allah ya wajabta ma ka so shi kuma ko da ranka ba ka son shi haka ba ka so shi kuma masa ko da kai masa magana da yaƙe shi in ji da haushe kada ji masa ɗan dariya salamu alaikum wa ke na ya ya nau'in ɗan kalamawa اي تو اي eh yaro ne da eh, yaro ne a sai a bi a bi a nuna masa da Allah dai ka ba shi kwata kwata ba a nuna masa wancan azalimi ne ba a nuna masa azalimi ne bayan kaga ka haɗa su ka ce ce ba ne ma ce ya ce sai ka bar shi da Allah kaga ka haɗa shi da shi ka yi haƙuri ya yi babanka ne shi da akwai dalilin da sa yi baka haka ai kaza kaza kaza kaza dole wuta in ta kuma kowace wuta ta kuma ta kai yafa mata wuta ba ka tafi kamar ta ba sun da so muke mu gyara ba so muke mu san laifukan mu ba eh? muna son mu san su amma duk laifin da ya zo ta ba ka ga hanyar maganinsa ku idan an yi hoto an yi tsakanin an yi menene aka ga ciwo shi kenan sai a dinga murna a dinga lissafin wannan ciwo yana iya kisa wannan ciwo ina iya zama kaza wannan kisa shekara ka ce duk duka da labarin ka mu dai za a yi maganin wannan ciwo na Thank you. a wannan abin da ya kamata a yi ne kada a tara musu jama'a an tara musu jama'a da za su yadda yawa mutum da zai iya tara su wanda ya ga ina da lokaci sun samu lokaci wannan ne ya tafi amma wannan ya koma gaba amma shi wannan wanda ake magana girman kai ne ka gane ko wancan gaba suke a juna su amma kuma mu samu barin shi amma wannan shi haka yake ɗabi'a ta girman kai tun da irin wannan ba a kira suna amma za ka ji kowa za a zaba mai mu da yake mu ne abu na haka zaba na sai ka wa ne magana mutumin ne yana da tsaka shi ba wani abu ke neman hannun shi ba amma na sai mutum da hulɗar da shi irin ta musulunci amma yi zai kai su dubban za da kai ba wani abu na ke mu gaisa kawai ko yi min kallo mutum ne kuma ga halinsa to irin su ake magana kan masu gaba da juna su kuma wannan su ma ga abokan su wata amma dai wanda wanda ake magana wanda zai mutane ka kai gare su shi ne ina wurin ya sa'ar wajahi wa nazarihi shazaran shazaran da kalmarsa haka ni ban san ma'anan shi sosai da hausa ba kan ce dai da hausa irin hausan na karin magana karin magana kallon biyu aku da wannan ba ba hausa ce ba da kallon biyu aku ai kalmomin sun yawa kalma guda ɗaya shazaran gani gani in ɗan dama dama gani gani za ga ina ya mutane gani gani ya sauyi kuma ko za ka ga wani yana mutane wani gani gani ga ku gaba ɗaya kalli wani wuri sai an yi sa'in yi zafan ku ce wa alaikum sai su kan ƙarshen ta kuwa ma ya hanfa ba shi ma a cikin an hanfa ma ma ga ba ka kalli su mutane ne. Kuma kai musu magana da sakin fuska. ba shi ne ka saki fiska ga ɗan uwan ka sadaka ne ba hmm? ka yi sadaka sadaka da ya ka san shi ka yi kaza ka nuna masa ka san shi ko ka ba su kun yi wani wani magana ne tsawo ta alaka ba bai tira kira a sahi haka kun koyar da kansa shi ma ina ta girman ka misali a ce maka ana abu kana ganewa kana iya magana gaba da kai don ka da abun shi ma ko nau'in gani gani ya ya san ko da kan yi su ba kai nau'in da girman kai su in ba kuma nan bai cancanta kaman shi ya magana a cikinsu ba saboda inda manyan mutane ne ke magana to shakfiya to manya-manya to zai iya sa baki yi magana amma a irin nan shi yana kallon da ko irin na abin nan bayan ya kalli mutanen ya raina su duk abin da za a faɗi ba da komai sai ka wajen yi saboda shi duk wannan abin bai kai ba hmm. keto eh. eh wannan kaga in akwai dalili ka ce na nama ku kenan in ya zama akwai dalili to amma idan misalin majalisa ce ta bada tarbiyya kaga akan ce mu misalin a musulunci kaga a nan kamar yadda ake zaune zan ka da shi tana kawai professor akwai mai doctor in ka zaura ka da mai digiri biyu da mai digiri ɗaya can ga ɗan ya can ga ɗan firamare nan da wanda kwata-kwata bai je makaranta ba to ka ganin ai akwai wani nau'in haɗa ɗan uwantaka ba girman kai a ciki amma da ke duba shi ga matsayinsa shi kawai ya zama ya gama duk duniya ya kewaya ya saba mutum ɗansa daga shugaban ƙasa ta yi eh, Eh, yan majalisa da su shi kenan ya kalla sai sai yan kuta kuta shiga ɗan firamare ga ɗan fakan da mai tura baro ga wannan mai tura kaza idan mutum ya ƙi magana idan na ya shiru ya girman kai ni da misalin zai zauna ana tare sai kai wanda ba da kuke ganin hatsin nan fa ko da ake kama hawa nan da shi ko da ba ake sa nan fa wane fa kenan wani in ka ji matsayansa yadda suka ci jikinsa ina hulɗa tsakaninsa da al'umma da sauransu to sai ka ga da masa girma a san ba masa kabiri ne ba tun da menene ai mutumin nan ne sauƙin kai ne za ka ga shi ba ka san wanda bai iya masa magana da sauran zaga ne kowa ma zai sani shi wani kasa kaza ba wani ko mutum ne mai sauƙin kai ba zai wata a taimaka yau an je an je ko gona ko menene haka da wane ne ce tare da wani da maka ga ainihin in wani da Allah ya masa da shi ba abin da ke burge shi in an je gona kaga an haɗu da babba da karami da wani ne sai ga wanda yake ba ka iya gafa da shi sai dai daga nesa nesa amma yanzu ga haka shi aiki sai musulunci ya sauka kuma karshen ta gonan nan kaga dan yaro karami ya fi ka sanin aini abin da ko wanda muku yayin da muka fara zuwa gona bai san tsakanin shinkafa da ciyawa ba sai ya zama yaro karami ya da kai ne wannan shine sai ga ce ai wannan shine kaza ai shine kaza su karɓi da juna inda ya musu da gashi eh, za su ke su zaga su kesa su je sun same shi wani kaza kaza shi kuma yi kafi da shi sai ya ce o kenan kaga na ai kira sun girman kai illa iyakaci nan jagoran harkan duk inda za su da ba iya na mutum magana za ta tsaya ba to akwai na ce kun gani a shi nan yanzu muna zaune wurin ce ba ana nufin Allah ya halicce mu daidai ba kowa da bai wai kuma ana zaga ana kuma matsayin sa sakon sai ido kana zaune da kakanka ba daidai kuke ba kana zaune da babanka ka ba sani ba daidai kuke ba kana zaune da ka da malamin ka a wurin a kasanai ba daidai suke ba dajin koyon tarbiyya ne sai na ka koya to ka koyo kannan kanka kakka tafi kana cika baki kakka tafi kana ka ba a haka duka yanzu za su koya gaskiya ta kawai ake bi wannan haka ba za a samu irin wannan ba sai wanda ya shiga cikin jama'a ai irin wannan kan janyo wani zaka iske rashin shiga cikin har gaba da zai iya karatu ba shi ba abun mamaki ne ba ka karanta abin da ka karanta amma wannan matsalin su ga sun riga sun tsaya sun rike da an yi magana wasu su kaza to idan su za ka ga ainihin in wani yi magana za su kirar su ha baki to za ka ga an ya gafu saboda wancan ina magana za ka ga ba mana wani in yi tambaya a ba an amsa a matso da shi kusa a sake jin maganar din wani in yi tafiya su shi kawai ya gashi an san ya riga ya san wannan matsalar wannan matsalan ka sani duk banne matsaloli ka iya su ba wannan shine fa'idar zama da jama'a sai isa musulunci ya zama daban a dukkan addinai dukkan addinai zama daban saboda mu'amala sosai shi ba ka iya keta shi da shi ake bi ba ka iya yaga shi dukkan inda ka kullu ba zai yabu ba mutum da za ka yi shiga an kasance tafi kana sakin sa zai gudu da wu shafara wai tsara kuwa a ciki majlisuhu mutarabbi'an da zaman sa mutarabbi'i amma ba koyaushe ba mutarabbi'i ke zama girman kai ba Tun da mun yi magana yaushe ne muka yi magana ranar a cikin rawdul uqwa ana son mu ke zama mutarabbi amma akwai zaman mutarabbi ne mai nuna girman kai amma ba koyaushe ba wafi a ƙawalihi haka a maganganunsa tun da kuma wanda zai magana za ka ga yana magana da hanci ɗabi'a ne iri-iri kaga in gana magana da sama da kai za ka ta ha ha wata akwai wata taki'a da Allah ke shi ko da jingina jingina mutum da lalura yake da shi ba akwai mai lalura tsufa ko ko rashin lafiya ba zai iya jingina amma kana wani a cikin ba ka ba ma ka akwai nan girman kai dan ka tashi zama ba ka jingina amma akwai mai lalura lalura ba ta fa an miƙe kafa ba ta kan fito ba ba kuwa ke da lafiya ba hmm. an ji ba? Eh, akwai misali ya fi ɗazin, kila zai iya yiwa wurinka ne, ba ko bai kamata ka nuna haka ba. ba ina jin shi ma wancan da ce ba shi ma wancan an ce zama haka ba a cikin littafin ma wancan shi ka zo a ce baka shigo in ka zo ka harbe hmm. yanzu kama a ce maka sai da ya zo bai samu wuri ba yi na sai kuka buɗa masa zan in yi ce zai haka ai ku zo wani ne ya tsaye ko ya ga bai kamata ba eh shi ne har ɗewa irin zamanka a ah, sai ne gada yau da kuwa misali a ce maka ka kawo abinci ka ka ebo abinci daga gida ka kawo ba abokanka ba a irin yaranka kafa kafa kai ka zauna a haka ka ga cikin zuwa ne yin haka a ga girman kai ka zauna irin yadda suke zama su ma kada in abincin ka ne ba ni ce matsala sai da za a koma gefe na alaji amma misalin kaga in abincin ka ne dole kai ma ka zama yadda suke zama amma kaga abokan ka ne kai masa wanda zai wani gari ya tura ka haka ba sai ce tana gyara da haka wani da gindin ibun ya yi sama na'am wafi a kawali haka a maganganunsa hatta fi sautihi har a sauti akan yi girman kai a sauti a sauti mutum dinga takara harshensa ya saita shi ya lankafa shi ta inda da aka yi kakare a magana ma na gama ta yi haka aman sama aman na gama na kuna amako na gama amon ya wani bakale harshe wani bakale menene da ba ko ya ji wani yana yin irin wannan din wasiqati ga ta ira da tigar yadda ake jero magana ana samun girman kai wa yadharu dhalika aidan fi masihi kuma girman kai na bayyana a salon takawa mutum wata bakhturihi da tahakaman shi wa mihi haka sigan tashin wa qawdihi da sikan yadda yake zama wa ce a takaice ne da zirga zirgansa harkokinsa wa fihi da shirinsa wa ba fihi to ana ya samun girman kai wa min khitalil mutakabbiri wannan ne bakan da mai wurin daga cikin halayen mai girman kai an yi hibba kiyaman nasi lahu ya so mutane su tsaya masa kiyamun na kiyaman nasi lahu an yi zama huwa kenan wal kiyamu ala darabaini wannan a tsaya wa mutum nau'i ne kiyamun ala ra'asihi wa huwa qa'idu a tsaya a kansa yana zaune shi duk inda zai yi zai abin nan kawai dole ne ka'ida ne sai wani ya tsaya a bayan shi ko mutum biyu in sa ya kai girma wanda su da ke ta takabburanci ya iya wannan ana iya fitar da nau'in wasu ko na tsaro amma kamar gaske ba irin tsaron ka kai almajiri na yau ba mutum ne za ka biya shi awa ashirin da hudu ta tsaya a bayan ka an awa ashirin da hudu ta kare ta yin da shi ba za ta da kai kan kaɗai, kana ɓata kanka lokaci ka ɗaya ko ka je ka ɗauko wanda za yi su minu wani yi gune ne jiwu ya zai tsaya a ka kai ma za ka kai ma babba ne kai ma dole in kana zaune duk inda kila za ka yi karatu ko za ka yi kaza wanda zai tsaya a wannan nau'i ne na takabburanci da wa'azi za ka yi ne za ka yi kamar yanzu misali da ake ah, me yanzu wani zai tsaya na mai amfani shi kuma ya dai ba wanda zai kullo ta nan ni ma wanda zai kullo ta nan kafin ne gan shi na riga shi ganin sa go sai ne zai shiga ta wundu ba zai kullo ba bai shiga ta wundu nan kafin ka shigo na jika ai kafin ka je kofan a riga ka zuwa kofan ina jin salon hawan hawan don gaje je ka daga gani kasan da zurfi eh. a tsaya da yana eh, to sai na gana da ne magana akwai inda wanda bai da amfani za ka iske mu irin namu musamman ka dan bangaren ba za ka iske in aka ce za a yi taro ba za ka shiga ba sai an buɗa sai da kore amma kuma an jima an gama karatun ka da shi shi kadai Kina amfani wannan? Shirme ne kawai, ta kamfaranci ne yanzu ma suna ne. Eh. Shi shi wannan din? da <laughs> ku, kafan na wata dariya dariya mugunta. amma ya amma ba a yaji abin da ce wanda wanda ke zanta shi ne waɗannan ne abin da ba ga ina tsaye na gingiri kwaikwayo ne kawai a ga gwamna akwai wanda ke tsaya gaban shi shugaban kasa akwai wanda tsaya gaban shi ai kai ma me ya raba ka da shugaban ai kai ma shugaban kasa ne shi ga na zaka dago mai bacci a tsaye mun hatta irin wanda ake dinna sai dai ka kakwai dariya mutum masifa ce a an ga cewar yanzu masu tsaron kwatakwacin sabo sau bakin gilas duka na ranar ya daga wani da kwatin da bakin gilas amma da gingiri shi to shi wani yanzu ba ta gingiri shi kawai ba loko to sun ta bakin gilas da komai wani irin matsayi shi kuma na maula in an tashi sadaka na yi daban ah, sai dai ne din na maula dai in an tashi rabu? to a cikin masu tsaron da ya fi nashi sai an biya shi kuɗin kuɗinsa zai saya a kasuwan bacci duk ku kyale wannan magana wannan dai da ke da takaici girman kai ne amma ka san ana neman ka ka je fitan ka fitar da kyamun dan an jajjefe ka to wannan dole ana iya yin haka ai an taɓa wa annabi a sulhul hudaybiyah amma daga nan an sake abubuwan dajin a lokacin nan ko kuda bai fauka jikan dare amma da garin yadda ganin ta ko ma yi na zaune haka sahabban su da haka suka kuma ka duka yadda aka amma gwamna a kurmu zana aka zo da shi madina su kashe suka ce ba su kashe shi mugu sai mun kashe da wani oga ya a ce kai ne a hannu maka da ka shi ne haka zo aka je gidansa ba a gan shi ba aka je ina ba a gan shi ba yara suka ce kai ba kuke nema ne yake muna neman halifa sai ce ga ina ba ce su muhammad ya laika ya laika ba a cikin ya zaga ya gan shi kan kwanci yana bacci yace wannan ba wai shine annabin naku ce ne halifa yake ah, wannan bai kamata ya zama halifa ba sai dai annabin naku yi yake ba da yake wannan ya ji annabin naku wannan don ne sukan annabawa har na ma son san haka kuka ba sani ba da wani uwan na bacci a kan yashi ce wannan bai kamata ba a ce mutum ne wannan mutum kila da eh, ya kamata a ce shi ne annabi shi sha aina ah, eh, shi ne annabi ne bai kai annabi ba kamar wannan magana ku dai ji ta na ganewa ne? wa zaman hiyo anhu da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ahabba an yi yatabassar lahu ar-rijal duk wanda ke so mazaje su tsaye gare shi kiyaman a mazaje su tsaye a tsaye a gare shi sale ta bowa ruwa da huminan nan na ne mafakin farauta hmm. shi ne su surantu su tsaya masa an ya tamassala an ya tasawwaru lahu kiyama ar-rijalu lahu kiyaman su zama a su zo fa tsaya a gare shi a bayan shi a tsaye to ma ne masaukin sauka don ta kabiri ne wuta ba shi wannan magana in dai mutum ya yarda annabi gaskiya ne ya ji da sharuɗan daga cikin sharuɗan annabi mu da annabi ne to ka duk abin da faɗi ka ɗauka gaskiya ne yin wannan ko baka ɗauka ta to ma dama matsayinka hmm? a cikin akwai na take bayan na nan zuwa gaba za ka tafi din abin ga bi ka baya shi kuma daban ko take baya da inda za su bai tafi shi kaɗai ba akwai tashi bayan a nan a shi ne gaba da yazo shi tukuna yanzu dai muna kan na tsayawa ne mutum na tsaya na tsaya kan yana zaune na tsaya kan fa wa hadhihi adatul aajim wannan ba al'ada ne al'ada ce ta adamawa wannan zai ta sawa ke haka al mutakabbirina masu girman kai الثاني تكون قيام النبو الثاني قيام عند مجيء الإنسان عميق يا ينزو متن فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك مغباتا نتن أحد باطا ينهكا من كشف وتكين للألبان غير يتنتاشي أي سنغيشي كا wanda bai tashi bai ci duka farfazo shi wannan kasan da al'ada ce ta ajamawa wa kala ana san eh? eh? a tukuna wannan mai yin haka wani lokaci dole za a yi maka za a zo kan shi amma dai kai kuka dare a yi ma kuna in ana ta wane ne kowane ne ran da aka bar jakin aka zo dukan taikin za a dawo kan shi ma taikin kowane abu zamanin sa yi shi kana ana lam kuma shakkan habba ilaina ko a habbu ilaina ba ai wani mutum da ita soyuwa a gare mu banar rasulullahi ila manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kanu idza ra'awhu in sun gan shi lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi li zalika su zama suna tashi saboda kyamansa ga wannan kaga kenan an san tashi kullum in ka gyara jama'an ka su gyara ba wahala amma mutanen ka su gyara kai baka gyaru ba an da tsallaki inda kai ka gyara kenan kai baka damu da abin durkufa maka ba kana hana a durkufa maka kana hana an ganka tashi ɗai ai ka ga lahiya lahiya to kenan mutanen suka zo ka ƙi tashi aka ki eh, ka zo aka ƙi tashi kai kana son tashi ai ka an haɗa rikici da ba zai ƙarewa duk wani sharrin duniya sai ka janyo wasu Ka saboda haka nan idan san ba gyara malamai suka gyara masu banke suka gyara to za abu zai yi saukin tafiya A da zalika to kuwa kuwa ai bai kamata a ce kai ka tsallake mun Allah ba ko da bi an wuri in an zo sai an tashi daga ke to ni da Allah na roƙon abu guda ɗaya in na zo ni ku daina tashi ni ba na so anan قال sun yi magana, سني مغانا يستحب القيام A Abin da bambancin wannan ana son mutum ya miƙe saboda iyayensa. Don ka da in iyayen ne suka soke ai shi kenan. Iyayen suka soke kada ya fi sauki. Da a ce iyayenka na son ka miƙe tsaye gare su in ka gan su kai kuma kace ka yi karatu bai halarta ba. ka so faɗa ya haɗa ka da iyayen ka ko ko ne za su iya ce ma daga yanzu ba na son min haka da na shafa gidan idan ka tafiya amma ya san mutum ya tashi saboda iyayensa wal imamul adilu haka shugaba adali amma ta kai a ce maka za ka shiga gida ƴaƴan kama ba sun ka shigo gidan ba ai daga nan ka zai ya kawo a shigo gida waye ya shigo waye ya shigo sai baki mace ko sannu da zuwa kawar na kallon ka a a kai ne ma za ka ke so a yi sannu zuwa ka yi sallama sannan ka gaishe su ya ya mudi ya ya mantau ya ya jami ya ya ce gidan ne ko gidansu gidansu ne <laughs> shi wani wannan magana ala bakari shi ne alai shehu a fi gidan da zai gidansu zanto ya za a yi gidan ka shigo gidan ka ba a san maka ba Ka kaga bai adalci ba ya kamata sai kana shigowa gidan nan da wasu ta kawo gadin gidan ta ce ka ka biya kuɗi kana ciyar da ita kana shayar da ita kai dole ta miƙe dole ne wannan ba maganan wasa ne ba maganan karatu ne muke cikin ba ba lokacin ba adam muke ba dole kana shi ba ta miƙe kai da gudun haka da zuwa ba za sai ka ta kwakwani gaban ku shigo eh to amma kuma daɗin ne daidai ko ba zai yi mu ce yanzu ne muke daidai wanda kama a shiga gida idan sun kai su hudu su dole kwace ta wuce da gudu gida da a gida da san da zuwa da zuwa sannan duk yaran gida wasu ko da na koro yaran wani ba a buje shi shi ka zan da baban ku yaro shi ka ma kashi shigo cikin gida ka zo ka zauna ka ka za kai karan ka za ka ji daɗin zuwa gida to kenan kawai koma harkar sa to ina ya gan shi da ni yanzu idan ka gyara shagon ka kai wata yin fiɗa mai kyau kowa abinci su kowa abinci suke nema su kuwa yin yancin maɗan amma ba za su yi abin nan ɗanka ba ba a san ba a san ma ka zo ba kusan zan su dole biya ta rushe wannan shi wannan shi ne izaunar da mu nan me yasa kuka bar ku ni ma na bar abin da nake mazo inda na nake ganewa in fassara muku muku bayani kuma ku yi abin da dinan mu tarkata ku tarka da ni ina da ku shine muke so mu dawo ba shi dole muke son dole mu kama shi idan zai ta iya eh, kamata matan mu na nan kaga dole duk tunanin da kake a duniya ka dawo gida duk tunanin da kake ka gida wanda menene in wannan ya maka gani gani ya gaisa da kai sama sama wancan ya kalle ka sama da inda zan je za a mai kallon daraja sama ita ce ta fara nuna ka. in ka ce ga yadda za ta ce a'a ba haka ya kamata ba ga yadda za a yi har ya zama jiki ba a da za ka sai aika ba sai an san ba sai an sai aika ba ko likita ta ce ga likitan da za gani sai a a ba shi ya kamata ba wannan bai kiya ba wani ya kamata gani to ai ko za a ci gaba da zama zaman doya da manja kowa ba ba zai ji daɗin zaman ba mai hankali a ciki ya koma ya sutale da wannan gidan ne ne da Allah yi hakkin ku gashi amma nawa an ba da karɓar ne hannun ku kowa an zauna na faɗa faɗa da ku ba na zauna zan yi fara da ku zan iya yakan ku abu nan amma zan yi bi babu da kan kare mai kiwon awaki ba idan za ka shiga cikin awakin ya hana ka ta awaka su yi nisa an suka yi nisa sai rabu da kai fita da gudu sai fita da gudu ya kwace ma an ka sake gansu san inda ka san da sai ya sake tsayawa ita bai ka kwace mara amma hankalinsa na kan awakan in ya tabbatar da sun yi nisa sai rabu da kai gudu koma bisu to kai kana neman aljanna duk wanda zai bata ma lokaci kawai sai zai ka fi kai fada da shi ka jagula shi ka jagula masa lissafi ta inda in ka fita da gudu ba zai bi ka ba so da kana dole kana zuwa gida iyayen ka to dole eh, eh to dole a saba ba dawo da za a ce kamar masu kace ka zama kamar wani dodo to je ka ba ka zama dodon ba amma kuma ka aje dodanni a gidan su kuma ku gidan sun zama dodanni hmm. Eh, in ya abin amma shi yana iya hanawa kada ba annabi fada yake da ita ba sai sai ka kai kada ana yi kenan to kaga shi ma shugaba azalin ya zama zai shi ba komai mai in kai ne sai ya yi gari ya bi duk sarakuna ya fi su tunda akwai sarkin da sai dai a gaishe shi kuma ko sai kun galarta kawa a za ku sarkin da za gani manyan sasa zai na ba mutane hannu ai kana maki an yi hannu da ka an yi hannun da ka shi ko wancan da wai zai zauna in ka zai ka gari kujera bar wannan magana يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس جماعة كرمت متاني ni ka lura da mutanen ne aka lankwaso ba su shugabannin ba ku Ba ka da fara a hada ka shi'ari bayan al-afadili kashi'ari wannan ya zama kamar alama tsakanin masu daraja fai zaka kahul insanu in mutum ya bashi fi haƙƙi man sulhu a haƙƙin wanda zai ke kyautato an yi fa'ala fi haƙƙihi lam ya aman an sulhu ila ihanati ko misalin mu ki wanda kowa ya shi ganewa ce ka shigo gidan ba a kai wanda ya shigo ba ai ne za ka zama amma wala ɗan ce yara ka je ka samu san samu mutum jarabawa su suna ta magana ka ba su abin nan wanda wancan kallo wata ta ta ma haƙaƙanta kai magana ta abin nan ɗinsu sai zai gaje ka shigo kai za ka ce sannan ku dai sannan ku dai sannan ka jiga sannan in gina ce a ah, to kila ma sai ka ta kama samu abinci ta tasiru fi hadisi an rage masa hadisi فيوجب ذلك هكذا وانا زي ما يتتجابان ده بأسان الجنة بقى والاستهباب هذا في حق القائل واستهباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك. هذا يعني إذا ما أجل تربية يعني abin da kake nema ainihin ka sa mutane a san kai ne wannan ya zo gwamnati shafi littafi wannan ya ce yanzu na gane shi tun da kuma zuwa kofin haƙƙi ta yanzu kuma zan kana yi bushe ya haƙƙo shi ke nan haka amma haka idan za ta kai ai ga wannan ba abin nan ba a san matsalan ba ya kai sai babu haka shi haƙƙin ka'imi a haƙƙin mai tsayuwa ne la yanna alladhi yuqamu lahu bai hana wanda aka yi masa an yi kurya zalika amma ba a yi noma ba ba a yi maka ba ma ba ka za ka ni da ma ba na fata shi ne da ka wai ta shi gare ka yazo wai ka shi gare ka wanda ka yi har da za ka je kana ta ni da ma ko a yi ne hmm? ai so wanda ta ɗansu su din su suka biyo amma misalin da ta taso akwai babba cikinsu? su eh ga uwa ta taso ai har su kai sai sun taso eh Sosai za su ga a mukami ne baka kai shi ne ba a ce uwa ta tashi a barka da zuwa ta miƙe kuma a ce kafa ina ba na ɗaki shi na shi ba da tashi ba an yi wannan kai na yaranka ce to kai kai ne da gidan ko ni ne da gidan fitan daga gida mm, sauran kalmomi na gaba sai a koye na gaban ka a shi hmm? ta tashi ta rago ta tare ka barka da zuwa barka da zuwa ta yi menene ita gaba daya cin abinci take ta ajiye cin abincin menene take ta ajiye abincin ta taso ainihin abun nan in ma babu kaya ka shi wanda ce barka da zuwa barka da zuwa ka iso san da zuwa a za ka ba za ka raka ka ta kai ka inda shin ta take shi ka yana zama yabin ka yana rubutu ke wannan karatun ka na banza ne ko rubutu ke dole in ke rubutu ne ko cin abinci ke shi matar da rufe abinci kun da mai gidan ya dawo wanda ba shi in an ji an ya da yake kai ah, da kanka za ka gano eh lallan ga a ah, ko tuwon ku kuje ku cigaba da cin abincin ba mu bukatan komai kuje ku cigaba da cin abincin to amma ba su yi maka ba fim uwan ne ko kuma ita kuma ta ce to ai ba nuna mana ba mun taso abu, to ba ku girma da iyayenku ba ai wani tariki shi ne dama duk abin da iyayen mutu ke cin mu zo da ni kun gashi nan ya na ya hada har kauye amma wacce ta tafi ai ba wanda ya ta kai ka san wanda ita ta haife ka kin kana ganin da ne tana gaban ita ma ta ta ta ta gaisuwa la na'o. da wa'in nan yaran um, wanda suke maka a sai maka kananan yara na ma manya ba fa yasa ba za su bari zan da suka gina shi ma zama manya sai dai yan wasu da suka taso kaga ina na fara wanda su ba su ma za su bari la ya na ulladhi yuqamu lahu an yakraha zalika wa ya annahu laysa bi ahli zalika da isa ka go wa min sitalin Christ or